alhamdulillah kamar dai da rahotanni suke nunawa a nan ko shi sakataren eh, united nations ya yawa ba shi shugabanmu na cewa dattijo ne kuma ya nuna cewa shi shugaba ne na afirka gaba ɗaya ba na nigeria ba a kan kakalaman da ya yi na game da north korea da kuma sauran ƙasashen duniya cikin jawabin nasa da ya yi maganar ya gode wa majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashe kan taimakon da suke baku a fannin tsaro to wani taimako ne suke baku halin to ai ka san taimako shi kal iri-iri ne ba tare da daɗewa ba ta majalisar tsaro ta duniya gaba ɗaya united nations security council sun zagaya ƙasashen nan guda hudu na niger chadi da kamaru da nigeria na lake chad suka zo suka ga abubuwan da ke faruwa da kuma matsalolin da 'yan eh, gudun hijira da kuma sauran abubuwan da suke damun jama'ar wannan yanki akwai magana cewar ƙasar jordan ta taimaka najeriya da motocin silke wajen 200 akwai kuma wani taimakon na jirage ne ina tunan suka faɗa yake zuwa ya magana take gaskiya ne haka ne gaskiya ne kamar nan da wata shida da suka wuce shugaban ƙasar jordan ya yi ma albishir mu cewa zai ba mu makamai waɗanda su suke da su da suna da shi wanda ya musu yawa ba masu amfani da shi ba sa amfani da shi kasan sun famon yaƙi da lokacin irin isra'ila da sauransu ba nan ɗaya ba ma ya yi alkawarin kuma har jiragen sama ma zai taimako mana da su Allah ya bashi ikon ya cika nasu alkawarin so mun gode masa saudi arabia ma sun yi alkawari akwai kuma wasu wurare irin su din da suka yi alkawura waɗanda muke fatan ba da daɗewa ba za su cika wannan alkawarin